alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Barkamu da warhaka akan shirinmu na ra'ayin jama'a. Ni mai gabatar muku da wannan shiri Amdiya Lukman. Ra'ayin jama'a sabon shiri ne idan ka kalla zaka ji dadinsa. Ku kasance da Halimatu Sadiya wanda take tambayan jama'a domin ta ji su. Kwarai na yadda. Aje yawan kirme yasa kiyan ki bamu. Eh akwai eh akwai hujjar da dan gaya miki. Na yadda kwarai.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 makka ke kina son zuwa kuma baki da hali iko oke in dai na komo ya mini kishiya whatever oke ni dai in dai ina son te ya kai ni in je aji na na komo ya mini kishiya ban da problem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 ka kafi da samani domin zai yi kai kanka salamu alaikum ku kasance da halimatu sadiya in za ta tambaye jama'a domin ta samu ra'ayinsa come this side kuma eh like from the top ka kafi da samani domin kai ma gobe zai yi kai kanka kama ka faɗi ra'ayinka hmm. go ku kasance da halimatu sadiya wanda take tambaya wanda take tambayan jama'a wani maitanci ke <laughs> ku kasance da halimatu sadiya wanda take tambayan jama'a domin ta ji ra'ayinsu go ku kasance da halimatu sadiya wanda zai tambaya inda za ta tambayi jama'a domin su faɗi ra'ayinsu go da fatan kun ji daɗin wannan shirin da muka kawo muku kakkafi da samani domin zai iya kawo zai kai kanka go hmm. <laughs> ji Go. Da fatan kun ji daɗi wannan shirin da muka kawo muku kakkafi da samani domin kai ma zai iya kai kanka. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum. Ku kasance da mu da sabon mako. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum.